na zo don jin ko akwai abubuwan bukata daga ɓangaren ki akwai bukatu sannan kuma akan shirin da ake yi a gidan nan ni san ban amince ba saboda rashin neman shawara ta wajen gudanarwa ya san sarai akan abubuwan da ai mana ta yi ne a gidan da amincewa ta komai ya gabata ki tsara bukatun ki ba wa jakadiya ta isar min cikin lokaci yayi maganar yana yin hanyar fita sai kuma ya juyo tare da faɗin za ta iya bayarwa ga gimbiya za ta gabatar gare ni ya fice cikin sauri ai da ta miƙe cikin bakin ciki wato komai ai mana ce za ta yi kenan tana da fifiko ta wuce tana tunani-tunani. Goggo da inna zaune suna tsarawa ai da abin da za ta nema daga wajen shi Goggo ta ce ki fara neman yardar shi na a fara ɗaura auren ku kafin a naɗa shi hakan zai sa ke ma ki zama cikin takamar kafin naɗa shi ke matar shi ce don haka babu abin da za a goranta miki inna ta ce haka ne kuma kin ga idan har aka daura auren kafin nade za mu kai ta da wuri zai zama ita ce za ta tare da shi idan an zo dawowa da shi gida aida ta ci gaba da rubuta ta kamar yadda suke tsara mata haka ta rubuta sai dai ta buƙaci kuɗaɗe ne da za ta yi hidimarta domin ba tsarin wani za ta bi ba can ko ɗaya ɓangaren aimana tana cikin farfajiyar sashinta kayan lambu ne a gabanta inibi ne a hannun da tana sha jakadiya ta shigo da sallama tare da zubewa a gabanta Allah ya ja da rangin biya yar sarki matar sarki uwar gida a wajen sultan uwar ɗakin mu walwalar mutanen gida ai mana ta gyara nutsuwarta tare da kare mata kallo ta ce akwai wani abu ne a tare da ke sintaras suna gab da samu ai mana tukura idan ta kan jakadiya tana son gane zaren maganar me kike da masaniya a kai? sako ne zuwa ga sarki sultan tana maganar tana fidowa ai mana ta kalli takardu guda biyu ta ce daga wani bangare wannan 'yan san shiga masu son handama da baba za zaki iya zuwa ki dawo zuwa lokacin da ya shigo jakadiya ta yi dariya sultan ya daga darajar mai daraja ya ba da umarnin a baki ke kuma ki isar masa bata ce komai ba ta miƙa hannu ta ansa jakadiya ta ce na barki lafiya allah ya taimake ki sai maganar tare da ficewa ai mana ta yi hanyar ɗakinta sai dai tana sansanin abin da ke cikin sakon a falon ta zauna tana buɗewa cikin sa'a kuwa ta fara da takardar son fara ɗaura auren kafin na naɗin sarautar shi ai mana ta raba idanu sai tunani da ta fara yi akan me dalilin yarinyar nan na neman wannan bukatar ta san tabbas akwai wani abu kai kawo ta fara yi ta kasa samo dalilin hakan ta shiga ɗakinta tana zama kaka ce ta faɗo mata a rai cikin sauri ta jawo waya tare da yin murmushi ta san tabbas kaka za ta yi mata fashin baki akan takardar layin bilki bilkisu kanwarta ta kira Bilkisu ta ɗauka suna gaisawa ta ce dama gobe muke son zuwa don taya ki shirin naɗin nan. Ni ba wannan ba, ki tashi ki je ki kai ma kaka waya. Ina son tambayar ta wani abu. Haka suka ci gaba da waya har ta isa wurin kaka. Ta ba ta wayar, kaka ta amsa ta saka a kunne. Sai yau kika tuna da ni tun tafiyar ki? Ai mana ta yi ta, ta yi dariya. Tsegumi ne ko kaka? Dole in yaro, dole in yaro ya fi ki kula da mu amma kaka don Allah ki saurara. Ni fa tambaya na kira na miki. kaka ta ce ina jinki ai mana ta ci gaba da yi mata bayani tun farko har zuwa wannan lokacin kaka ta numfasa ta ce wannan wata martaba ce ake son yarinyar ta samu kuma bana tunanin ita ce ta tsara wa kanta sai dai wanda ya san muhimmancin tarar sarki a ranar naɗin shi yanzu me zan yi kaka ki bashi takardar sai mu saurari ranar tun nan za mu gane ra'ayin shi Yarima rima akan yarinya haka kaka ta ci gaba da koyar da aimana wasu abubuwan sun jima kafin suka yi bankwana aimana ta fito ta zauna a falo tana jiran shigowar shi ya dan jima bai shigo ba sai zuwa yamma tana zaune kan kujera ta dan zame jikinta don hutawa wani littafi ne a hannunta akan sarauta da al'adun wasu masarautan tana karantawa a bakin kofa fadawan shi suka juya yarima ya shigo yana sallama aimana ta amsa tare da miƙewa tsaye ta ajiye littafin tana dan saukar da kai kasa sannu da dawowa Allah ya taimake ka matsawa ya kusa da ita tun lokacin da aka sanar da shi ne shine zai hau mulki ya kula da ita yanda take girmama shi wajen gaisuwa da kuma magana sai dai ya san lokuta da da tata izzar ne ya motsa to akwai aiki a gabansa fatan kina lafiya alhamdulillah ta faɗa sultan amin ya zauna akan kujera hakan ne ba ta damar zama ita ma shiru suka yi na lokaci ai mana tana son bashi sakon sai dai kuma ba ta so ya kamar ta kagara ta bashi din ne sultan zai samu abin motsa baki kuwa ya faɗa yana kallanta Aimana ta miƙe ba tare da ta yi magana ba, ta yi hanyar farfajiyar. Farida ta nema ta ba ta umarnin kawo shayi da kayan lambu. Lokacin da ta koma Yarima, ya jingina da kujera, ya dan saka hannu, ya dafa kansa. Ta jima a tsaye tana kallon shi, tana son gane me damuwar shi. Farida ta shigo tare da tire da kuyangi da kuyanga Aisha. Suka zube suna gaisuwa tare da ajiwa suka fice. Yarima bai motsa ba, Aimana ta jawo tebur a gaban shi, ta mayar da tiren sama, ga shayinka ta faɗa tana ɗaukar kofi ɗaya ta miƙawa ta miƙawa yarima ya ɗago ya amsa sai kuma ya ajiye gefe tare da ɗaukar tuffa ya kai bakinsa duk yau bai saka komai a cikinsa ba nazarin shi ta yi kaɗan ya ajiye saurin tuffan akan tire ɗin ai mana ta sa hannu ta ɗauki ayaba ta ɓara ta miƙa mishi ya amsa ya kai bakin shi a hankali har ya cinye ta gane akwai rashin cin abinci a tare da shi hakan ya sa ta ɗauko za ta kara mishi ya ce shayi ya rage ko a kawo maka abinci kamar akwai yunwa a tare da kai kurɓar shayin yayi bana bukata yanzu miƙewa ta yi yauwa na manta na samo sako daga jakadiya bai magana ba ta miƙa mishi ya ci gaba da kurɓar shayin shi yana ajiyewa ya mika mata hannu ai mana ta bashi yari mai buɗe sai da ya gama karanta duka takardun ko da ya gama karantawa ya jima yana nazari sai dai har lokacin bai yi magana ba ai mana ta miƙe ta bar wajen ya jima a zaune kafin shi ma ya shige ciki washe gari mutanen gidan su mana sun zo sosai ita kanta ta yi mamakin yadda suka zo mata haka ta yi ta shirye-shiryen shirye-shiryenta da 'yan uwanta Allah sarki ranar raɗi kuwa shiga suka yi ta alfarma Yarima Amin cikin fararen kaya da suka sha aikin sarauta launin toka sai alkyabba ita ma fara ce da aiki sai sheki take takalmin kafar shi jinin sarauta sau ciki rawanin kanshi fari ne sai dai bai kewaye fuskarsa ba Aimana ta ɗago ta kalle shi, tana ɗauko turarurruka ta fara saka mishi. Yarima ya ɗago ya kalle ta. Ke fa nake shirin. Ke fa shirin. Naka yafi nawa muhimmanci a yanzu. Ya juya ya fara take. Baya ta maye mishi. Idan ka ganta zaka ɗauka ta yi shiri, amma sam ta kai ga shiryawa ba. A falo ya ja ya tsaya tare da kallon agogon hannun shi. Zaki iya shiryawa mu fita. Ya zauna akan kujera, Aimana ta kalle shi tana nazarin jiran da zai mata. Kana kaga na dakatar da kowa akan shigowa shigowa don kama don ka gama shiryawa bai kasa idawa ta yi lokacin da take kallon yadda ya rima amin ya cika kujera ya aza hannuwan shi akan kujerar akan hannun kujerar tabbas ta san yarima ya cancanci zama sarki na duk nahiyar juyawa ta ta shige shashinta cikin sauri ta shirya duka shirin ya ɗauke ta dakikun da basu wuce talatin da biyar ba ta fito leshi ne a jikinta launin albasa mai ɗan haske gaba ɗaya wuyanta hannuwa da kunnuwanta kayan adon zinare ne wani katon mayafi ne a hannunta ya yi kalar alkyabbar sai dai kuma ba alkyabba ba ce ta zuro kafarta da ta sha takalmi masu kwalliyar duwatsu fuskarta ta yari mai fara kallo ya yi mamakin ganin kwalliya a fuskarta duk da ba wani yawa ne ta yi ba amma akwai bambanci da sauran ranakunta miƙewa ya cikin azama yana nufarta tare da kamo hannunta ai mana jikinta ya ɗanyi sanyi suna zuwa kofa ana fa mamaki ya kama su dumbin al'umma da ke jiran fitowarsu busa aka fara yi da kirari ga masu kiɗa suna yi kuyangi da bayi sai guda suke jakadiya ta biyo bayan su cikin kirarin ban girma sai da aimana ta raka shi har babbar kofar fita cikin gida kafin ta tsaya fadawa suka mara mishi baya cikin gida kuwa aida ta gama duk abubuwanta sun gama komai na shigar ta ɗaki gimbiya mai gado da mutanenta Yau wani bakin ciki ne a tare da zuciyarta, ganin yadda ƙudurin waziri yake neman cika. Ta sani daga inda Aida ta haifu kenan yaron ne zai zama magajin gida. A yanzu ba ta yare masu ba, sun san babu makawa ya zama sarki sai dai suna ta yadda za su hana shi samun magaji ne. Aida ce gaban bokanyar mahaifinta, kanta a sunkuye take magana. Ina so na zama nice mai gudanar da komai, ni ce zan zauna a matsayin abin abin faharin shi ina so ya zama yaron da zan haifa shine magajin masarautar nan wasu layu ya ta ajiye tare da faɗin ɗaya a karkashin katifar shi ɗaya a rufe a kofar farko ta shiga ɓangaren shi ɗayar kuma zaki ajiye yaron da zaki haifa za a jika a bashi ruwan jakadiya ta kalli gimbiya mai gado ta ce yanzu za mu jira mu ga yadda zai iya mulkar gidan nan ina mai tabbatar miki ba zai iya ba gimbiya mai gado ta ce na ji wannan sai ɗayar maganar ina mai tabbatar miki da mulki zai dawo hannun yarima saifu allah sarki masarautar ta yamutse da murna musamman ma ɗakin taron wanda komai ya burge kowa ana gudanar da taron da ba a taɓa yin kalarsa ba duk faɗin nahiyar lokacin da aka buƙaci yarima zuwa gaban ƙaura don naɗin sai lokacin yarima ya ƙara tabbatarwa rawanin kanshi aka cire tare da fara naɗa mishi wani a kai shi ma ɗin fari ne sai dai wannan lokacin an yi naɗin rawanin ya zagaye fuskarsa har ya ɗan sauka a ƙirjin shi miƙewar da aka bashi damar yin hakan ya sa fadawa kewaye shi tare da kirari gyara gimtse lafiya jan zaki tauren giwa kake lafiya ɗan sarki jikan sarki a hankali sultan amin ya yi gefe yana tsayawa a inda za a bashi sandar girma bilkisu ta ja hannun aimana zuwa ɗaki tare da faɗin ai na sanar da ke sultan amin ba zai taɓa barin a fara ɗaura auren kafin naɗin ba aimana ta yamutsa baki wannan bai shafe ni ba Farida da ke saka wasu kaya cikin jakunkunanta ta yi gyaran murya sun bata san hali irin na uwar ɗakinta ba ai mana ta juyo ta kalle ta kina da magana ne Allah ya taimake ki kawai ta ce tana dukar da jakar kayan ta fice Aida ta fesar da ruwan da ta kwankwada a bakinta tare da faɗin ba zai yiwu ba zubewa hansar ta yi Allah ya huci zuciyarki haka ya aiwatar yanzu ne za a yi ɗaurin auren kofan kofin hannunta ta yi wurgi da shi gugu ta jiyo ƙara ta shigo ke aida ina so ki sani ba duk abin da kake so kake samu ba amma da jajircewarki komai zai zama naki aida ta yi fu ta bar ɗakin tana barin ɓangaren gimbiya ummi san ba ta kawo san ba ta kowa take ba ita dai burinta bai wuce ganin ta sallami kowa taro ya tashi lafiya ba sai ku yangi da ke aiki zuwa sabon sashin sultan amin wanda a can ne za a nufa da shi gidan ya shigo wata kuyanga ta aika kiran aimana babu jimawa aimana ta shigo tana mai bata girma Kimbiya ummi ta durkusa ta kamo hannun aimana ta matse aimana ta rike tare da faɗin daga jiran mahaifiyarmu ya ɓaci ina mai tuba a gare ki me kike jira har yanzu baki nufi sabon bangaren ku ba Allah ya baki nasara har wasu daga kayan sun yi gaba ina jiran zuwan sultan ne sultan a can zai sauka ku yi gaggawar tafiya aimana ta miƙe ta ɗan sunkuya tare da faɗin nagode ta fice babban bangare ne da aka tsara ƙasar ginin sarauta ɓangaren aida yana kallon na aimana sai ɓangaren sultan da ke ɗan nesa kaɗan da nasu a cikin bangaren aimana babban falo ne da yake kewaye da kujeru da kayan adon sarauta an rufe shi da makeken kafet a tsakiya wasu kofofi ne da ke sada ka da ɗakunan ɓangaren. akwai wajen cin abinci a falon labulayen kansu abin kallo ne hotunan sarki amin jefe a babban bangon falon aimana ta ɗan taɓa baki tana zama akan kujera mama da ke cikin yan rakiya ta ce ki tashi ki canza kaya don zuwa ɓangaren sultan ai mana ta kalle ta ni da ina ganin babu buƙatar hakan a bar masu son tarar shi su tare su tare shi kul inda mai martaba ya so su tare shi ba zai watsa musu kasa a ido ba wajen buƙatar su ai mana ta miƙe zuwa ɗakin ta ɗan watsa ruwa tare da saka wasu kayan wannan lokacin wani yadi ne mai launin launin jinin kare yana da kwalliyar launin ƙasa-ƙasa mai sheƙi ta fito falon tana zama farida ta fito da alkyabba launin ƙasa-ƙasa da zanen launin jinin ƙare. kare mana ta miƙe farida ta taimaka mata wajen sakawa sosai asalin kyawun ta fito ta saka takalma bilkisu ta fito tana fashewa tana feshe ta da turare kafin suka fice zuwa bangaren sultan amin a bakin babbar kofar hatimin takobin masarautar su ne zane aimana ta ja ta tsaya tana kallon zanen lallai wanda ya yi zanen ya iya zane domin babu wani bambanci a ido sai dai don wannan yana zane bilkisu ta kalle ta ta kalli zanen da take kallo a zuciyarta ta ce wannan shine abin da ya hana ki mai da hankali don fuskantar kanki Allah sarki ana gama daurin auren Sultan bai jira sallamar baki ba wani kalar yanayi ne yake ji tun lokacin da aka miƙa mishi sandar sarauta ciki kawai ya shiga bangare bangare na gidan sai da aka raka Yarima Amin ya gaisa da kowa kafin aka yi ɓangaren shi da shi a harabar aka rinka gaishe da shi hannu kawai ya iya daga musu sai murmushi da yake yi wanda ba a ganewa kasancewar rawani da ya rufe kumatansa, a bakin kofar fadawa da yan rakiyar suka tsaya yana shiga wani bafa da ya ja kofa ya rufe ai mana ta yi saurin miƙewa tana kallon shi rawanin take kallo yau ya fito da kyawun da kamalar ta sarakuna wani yanayi ne ya shige ta lokaci guda tsigar jikin ta tashi bata san lokacin da murna ta bayyana a gare ta ba cikin sauri ta nufe shi yarima ya sa hannu ya ja rawanin shi kasa kaɗan hakan ya bata damar ganin murmushin da ke tare da fuskarsa sauri ya ɗanyi wajen dafa kafaɗarta tare da ƙara shige mata ashe lokacin nan zai zo ashe zan ga wannan rana ai mana ta faɗa jiki ta faɗa jikin shi yarima ya kara rungumota a jikinsa hannayen shi ya haɗe a bayanta yana sauke numfashi ya ɗan dukar da kansa zuwa saitin wuyanta ai mana ta fara jin hocin numfashinsa yau so yake ya mata abu yi mata sumba ko da a karan farko ne bakin shi ya aza akan wuyanta ya sumbace ta cikin sauri ta dago tana kallon shi sultan amin ya yi sauri wajen daga shi daga gefen wuyanta cikin aimana ya mutu sosai akan yasa ta dan ja baya kaɗan irima ya jinya jikin shi yana cire rawanin ya haɗa da alkyabba ya ajiye akan kujera aimana ta kalle shi fatan taro ya tashi lafiya babbar rigarsa yake cirewa bai yi magana ba alhamdulillah zance amma akwai sauran mutane har shigowa har shigowata hanyar wata kofa yayi Aimana ta kwashe kayan tana bin shi a baya suka shiga ɗakin Yarima ya zauna Aimana ta buɗe wani firij ta ɗauko ruwa tana balle mishi murfin ya ansa tare da kaiwa baki ya sha sosai kafin ya fara ajiyar zuciya Aimana ta gane babu abin da ya saka cikin shi duk wannan ranar hakan yasa ta kalle shi saka iya watsa ruwa ta faɗa tana yin hanyar fita Yarima ya bi ta da kallo kafin ya shige yayi shirin wanka Aimana ko cikin gida ta nufa ta nemi wasu ta nemi masu haɗa abinci a gabanta suka jera komai a falon kafin suka fice ta nufi cikin ɗakin ta sai ta nufi cikin ɗakin sai ta same shi zaune da wasu kaya marasa nauyi yana danna wayar shi ta zauna a gefen kujerar da yake ranka ya daɗe abincinka ya kammala ya ɗago ba tare da ya yi magana ya miƙe yana nufar falon ai mana ta bi shi a kan kafet ya zauna tare da jan wani tuntun dama can yarima baya cin abinci akan kujerun cin abinci bata ɓata lokaci ba ta hau zuba mishi ya fara cin abincin a hankali sai kuma ya dago ya kalle ta mai gimbiya take jira ni na cinawa shiru yayi ya ajiye cokalin ya ɗauki abin motsa baki da aka yi da fulawa ya ci sosai kafin ya daura da lemu. guda da hayaniya suka fara jiyowa daga waje saurare ai mana ta fara yi lokaci kaɗan ta fahimci ai da ce aka kawo saboda kalaman da ke fitowa daga 'yan rakiyar jita gabanta ya buga da karfi sun zo wucewa ta gaban sashin yarima ne ta kada jin maganganunsu ke ce ta biyu kafin ta farko kainuwa kike da shan lillahi amarya abin san sultan sultan amin ya kalli aimana da ta rufe idanuwanta yana son fahimtar wani abu ita kuwa aimana wata kuna zuciyarta take mata tare da tunani-tunani don ta san dole ne dama mutanen gidan su zama 'yan bayan aida wata zuciyar ta ce ina ruwanki me naki a ciki ko me za su ce ke dai ba shine burinki ba a nan ne fa ta samu ƙwarin gwiwa ta buɗe ido Sultan ya kaure idon shi daga kallonta ya miƙe zuwa kan kujera. Aimana ta ce, ko da wani abin bukata ne, tana magana tana miƙewa. Ina za ki je? Yana da kyau na ba ka da shan lillahi waje don kula da mijinta. Gyara zama ya yi san baya son su fara haka da ita, sai dai ya fahimci kishi a tare da ita. Amma kuma ya sha alwashin ba zai taɓa barin ɗaya daga cikin matan shi su fahimci wacce ya fi so a ciki ba. Lokacin fitar ki bai yi ba, Sultan yana son hutawa. ka san ina da baki mutanen biliyan ma ban gama da su ba na yi magana da baba ya sanar da ni zai yi wani zuwan saboda ke amma ya tafi yanzu ai mana ta kalle shi haka fa ya yi min lokacin taron murabus bai same ni ba dama tambaya aka sanar da ni ya ce sai lokacin naɗi shiro ya ai mana dama akwai haushi tare da ita gashi kuma ta so ganawa da mahaifin nata amma bata samu hakan ba me yasa baka faɗa mishi yarsa tana son magana da shi ba kenan mai martaba ya daina sona dama na san daga ya bayar da ni zai fita zance na ai mana shiru tai bata amsa mishi ba jin bai ce komai ba ta ci gaba yanzu gashi bai damu da ko ina da damuwa ko wata matsala ba bai san wani hali ma nake yare mai miƙe ya nufe ta zan shiga ciki bana son hayaniya ina son hutawa banza ta yi da shi ya tsaya a kanta kar na kuma jin wannan kalaman a tarakata ai mana ta dago me a cikin tarakar taka dan kai aure zaka faɗi haka a gare ni san ba nufin sultan kenan ba ta ja baya tana mishi wani kallo zan bar maka tirakarka ta faɗa tana yin hanyar waje binta yi da kallo tare da shigewa ciki tunda aka kai aida aka sanar da yan rakiyar aimana ta wajen mai martaba sultan suke ta leken bangaren har suka ga fitowarta sun sha mamakin yadda aimana za ta je ta yi zaune wajen sultan tun shigowar shi abinda ba su sani ba shine ma ya hana ta fita domin ko idan ya barta ba za ta yi zaune haka ba lokacin da aimana ta fita kasancewar yamma ta yi sosai hakan yasa yawancin gidan kowa ya tafi sai makusanta ne kawai kamar wasa zuwa dare babu kowa duk mutane sun tafi sai aimana da kuyanginta ai da maka haka sai goggo da aka bar mata Sultan Amin kuwa kanta ya dawo Sultan Amin ko tunda ya dawo sallar isha ya shiga bangaren shi yana son ganin Aimana amma ya san ba za ta zo ba haka kuma ba zai aika kiranta ba dan baya son ta fahimci wani abu hakan yasa bayan ya samu abin da ya ci yayi zaman shi a falon yana danna wayarsa tare da tura sakon godiya musamman ma zuwa ga abokanan shi aida ta fito daga bangaren tana takowa ta gaban bangaren aimana sashin sultan za ta nufa kamar yadda gogo ta tura ta duk da sun yi sun yi tsamayen aiken shi akan ta zo amma bai bukaci ganin ta ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta sai mun haɗe da ku aka shi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin masarauta kashi na goma sha ɗaya na san ba za ka amsa min ba kasancewar aure na babu shiri a tare da kai kuma dakata kamar ya rufe bakinta haka ta yi shiru na zo don jin ko akwai abubuwan bukata daga ɓangarenki akwai bukatu sannan kuma akan shirin da ake yi a gidan nan ni san ban amince ba saboda rashin neman shawara ta wajen gudanarwa ya san sarai akan abubuwan da aimana ta yi ne a gidan